ga masu neman karin bayani akan abin da muke za su tuntube mu da karfe 11 da rabi na safe zuwa 4 da rabi na yamma waɗanda suke buƙatar magani da muka hada za su tuntube mu kai tsaye ko kuma su tura sako ta karta kwana ko ta wasu a cikin lambobin da kuke gani guda biyu gaba ɗaya allah shi datar da mu to eh, wai aka ce wankan menene suke kiran shi a wanka na mata to duk abin da aka ce za a bada aka ce mata mata to inda ba ya saba ma shari'a ba ne to maza ma za su yi amfani da shi domin babu wanda bai son kyau babu wanda yake so kuma ya gyara jikin shi babu wanda bai son fatar fuskarsa ko ta jikinsa ta yi haske ta yi sheƙi wanda ba cutarwa zai ba yau ai sanyi gobe ai zafi wani kaga ya tashi fatar duk ta tabuke wani kuma ga fasar ta yamutse to ga wasu ababe guda biyu da za ki amfani da su da za ka yi amfani da su domin dawo da martaba ka ta jikinka gaba daya za ta rika sheki za ta rika walƙiya za kuma ta rika santsi wannan mun kuma da shawara ga mata tunda su ne iyayen kyalikyali kyale eh, karki je ki ta shafa mai kina bata kudin ki kina siyan abin da zai maida miki jiki ko cola yau nan baki gobe nan fari jibi nan ja shiga ta nan kuraji Kashi nan duk kiba rage ka ke ke ga tana ke ba dodo ba ke ba abin ga ga magunguna na musulunci masu kyau da da za ku rike su ti yafi muku wannan abu biyu za ki haɗa guri ne na sha ba da wannan wani sa ba ku gwada ne ko kuna gwada man zaitun za ki samu da man tabbatar sauda sai ki haɗa su guri ɗaya ki musa in za ki kwanta bacci sai ki shafa fuskarki da shi ko jikinki ha ko jikinki ko fuskarki wannan hada za ki iya shafawa idan mamanki ma a tattamaki suke za ki iya shafawa a mazannanki ma za ki iya shafawa duk inda kika san mai gidanki yana da muradi a jikinki za ki iya shafa wannan man a gurin domin gurin ya santsi da kuma ba da sakon da ake so ina ta kun gane ba sai na fito da abu kuru-kuru ba duk inda kika san mai gidanki idan ya kalla ko ya taba yana jin daɗi kuma yana son wannan to wannan man zaitun da man habatis sauda za ki iya haɗa su in za ki kwanta bacci ki shafa su a nonukanki da bayanki mazannanki hips ɗinki sai ki kwanta bacci amma wannan haɗin da za a yi duk lokacin da kika yi shi kar ya zamanto mai gidan yana da bukata saboda da safe akwai abin da zaki dama kafin safiya kin ji sabulin salo yana nan an san shi ma'arufi ne mai da bukatar sharhi so sai ki samu ruwan ɗiminki sai ki wanka ki wanke duk guraren da kika shafa in a jikinki kika shafa duka za ki wanka idan a saman kirji mamaki ne da hips ki sai ki wanke ba in kika za ki wanke da wannan sabulin sala za ki sa sai ki wawwanke to ki ci gaba da yin wannan kullum ki haka ki samu tsawon lokaci kina yi za ki mamaki da yarda Allah duk wasu masu shafe-shafe da masu wani kyale-kyale in kika haɗa wannan man na shafawa a bread ɗinki da da hips ɗinki wallahi za ga abin da zai faru mai gashi abu mai sauki man fata sauda da man zaitun in aka shishafa da safe a samu sabulun salo a yadda za ki wanki wannan mai kwalli ya fita ki ci gaba da yin wannan sai kin gwada idan kin gwada kuma kin ga kin samu nasara ba za ki sanar da yan uwanki su ba su gwada kara manta da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi assalam